cikin haɗuwa mai albarka wanda su waɗannan 'yan uwa masu albarka matasanmu masu albarka na shababu tijaniya suke shiryawa wanda sun faro shi daga bayan sallah suka samar suna goron sallah kuma lalle an yi shirya wannan unguwa za a yi zama irin wannan a wancan lokacin kenan a baya amma kuma da yake duk abin da ka shirya in bai daidai da shirin Allah ba ba zai yiwu ba dole sai ya yi muwafaka ya dace da na Allah an so a wance lokacin a zauna bai yi ba sai yau ne Allah ta'ala ya shirya namun ya yi daidai da nashi saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya albarkace mu da zaman Da kuma sa wannan zama ya zame mana hanyar tsira duniyar mu da lahirar muna kuma roƙon Allah ta'ala ya sa mana ikhlasi a ciki ya cire mana riya a cikin dukkan aikin na ibada ya karɓa mana kyawawan ayyukan mun zo mun tadda ɗan uwa mai girma a malam na shirkin sharifai yana shajja'a mu da karatun alkur'ani mai girma littafin Allah mai sarki Allah ya mu albarkacin alkur'ani a maudu'in da ake so mu tunatar da junanmu da shi shine wato mahimmancin riƙo da wannan hanya ta ɗariƙa tijjaniya da kuma fa'idodin da ke ciki da kuma riko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda kusan zan iya cewa kowanne zai iya shiga cikin kowanne don duka zai zama abu ɗaya ne dukkan da sunna da ɗariƙa duka abu ɗaya ne ita aka ce ɗariƙa tana nuna hanya wadda ɗaya daga cikin waliyan Allah Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ɗaura mabiyansa a kai sai aka ambaci abin da ɗariƙa ma'ana ɗariƙar Tijjaniya ma'ana hanyar Shehu Tijjani sannan ita kuma ɗariƙar Tijjaniya daman an assasa ta ne da abubuwa guda biyu kamar yadda maulamin Shekul Islam wa Sa'adatul Anam ya ce usisa bil furqani an assasa wannan dariƙar da alƙur'ani wa sunnati da sunnar annabi da su ne aka aka assasa wannan hanyar ta Shehu Tijjani radiyallahu anhu to sai ake so mu yi magana akai abu na farko da yake so mana matashiya da ke shi ne wato mu dubi yadda muka tsinci kanmu a ciki a wannan yanayi na yanzu domin akwai fitintinu da yawa a wannan duniyar da muke gani shi ya saka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran duk wanda ya samu tsawon rai a cikin ku yin rayu manzo Allah ya ce fa sayara ikhtilafan kaseeran da sannan zai ga sabani mai yawa idan wannan sabanin ya zo sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da kuma sunnar kalifofina masu shiryarwa almahadiyin shiriyu malamai suka ce su ne sayyidi abubakar da sayyidi umar da sayyidi usmanu da sayyidi ali su ne khulafa'ur rashidun sai manzo Allah ya ce addu'a alaiha bin nawajiz ku yi riko a kan wannan sunnar bin wajis ku sa fiƙoƙinku ku ku rike sunnar da ita ba wai a hannu za ka riƙe ba a'a in a hannu ne wani zai iya warce maka ita a ka sa Hakori Hakorin ma manzo Allah ce ka sa fiƙa ka riƙe gem yadda duk yadda za a kuncika ba zai kwace ba haka ake so a yi riko da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to idan muka dubi wannan kaga annabi yana nuna mana akwai saɓani da yawa zai zo to amma hanyar mafitar ita ce kawai a yi riko da sunna riko da sunna ita ce mafitar ita ce hanyar da za ka bi ka bulle sannan akwai fitintinu na rayuwa kamar yadda ake kiransa fitinatul mahaya fitintinu na rayuwa musamman a halin da ake ciki a yanzu in mutum bai kokari ya wanke zuciyarsa ya gyara tauhidinsa ya koma wa Allah ba to zai shiga cikin fitinar rayuwa ne zai shiga fitinar rayuwa ita kuma fitinar rayuwa za ta iya raba ka da Allah ne gaba ɗaya to shi yasa su kuma bayan Allah babban bukatar su shine wace hanya za su bi zan su haɗa mutane da Allah wace hanya za a bi a wanke mutane zukatansu a haɗa su da Allah su san Allah sosai yadda ya kamata su san allahn yadda ya kamata a san shi to wannan hanyar dole shi ne sai an wanke zukata ka san a shi gangan jiki idan ya kamu da rashin lafiya akan zo gurin likita ne haka asibiti in ka je asibiti gurin likita da ka je za ka zauna a gaban shi ne shi zai za ka koka cewa ga abin da ke damun ka na rashin lafiya to a lokacin shi kuma in ya dube ka zai kare maka kallo in na gwaje-gwaje ne ya maka in na jini ne in na menene duka zai maka gwaje-gwaje zai baka maganin da zaka sha don ka samu saukin wannan cutar da ka je masa da ita kaga ya baka maganin gangan jiki to idan aka magance jiki yayi lafiya akwai kuma inda yake da buƙatar shi ma a bashi kulawa ta musamman shine ruhinka yaya ruhinka zai gyaru ya zuciyarka take shi ya saka likitan likitoci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wata ran sai yake gaya wa sahabbai yace inna fil jasadi la mudga idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu manzo Allah ya ce lalle a cikin jikin ɗan adam akwai wata tsoka guda ɗaya wannan tsokar idan ta gyaru to dukkan jiki gaba ɗaya ya gyaru namiji ko mace idan wannan tsokar ta lalace ta ɓaci to dukkan jiki gaba ɗaya ya lalace kana namiji ne ko kina mace in wannan tsokar ta lalace jiki ya lalace in wannan tsokar ta gyaru jiki ya gyaru sai manzo Allah ya ce ala ku saurara wahiyal qalbu wannan tsokar da in ta gyaru jiki ke gyaruwa in ta ɓaci jiki ke ɓaci wahiyar kalbo ita ce zuciya idan zuciya ta gyaru to duk jiki gaba ɗaya ya gyaru Allah samu dace idan zuciya ta ɓaci kuma dukkan jiki gaba ɗaya ya ɓaci Allah ka kiyaye mu to shi suka so bayan Allah su shine ta ya za su magance matsalar da ke cikin zuciyar ɗan adam a gyara wannan zuciyar a wanke ta a mai da ita ba ta da matsalan komai to sai ga hanyar da za a bi a magance wannan shine haɗa Allah da bawa da zara an haɗa Allah da bawa to an gyara mar zuciyarsa shi yasa zuciya za ta zama ba komai ba kowa a cikin sai Allah ɗaya saboda in ka samu Allah ka samu komai in ka rasa Allah kuma ka rasa komai a rayuwa a shi ya saka wani wani bawan Allah a hadisin da imam abu isa tirmizi ya ka hadisin wani mutum ne sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna shara'i al-islami karkasurat alayya fa akbirni bi shay'in atashabbasu bihi ya ce ya rasulullahi abubuwa na musulunci sun yawa a gare ni amma na zo ka gaya min wani abu wanda zan yi riko da shi sai manzo Allah ya ce masa la yazalu lisanuka radiban min zikrillah la yazalu lisanuka radiban min zikrillah sai manzo Allah ya ce masa kada harshen ka ya gushi kullun harshen ka ya zama danye sharaf daga ambaton Allah ta'ala kullun ya zama baka da aiki sai ambaton Allah ya zama kana ambaton Allah ne kaga wannan in ka duba hadisin abin da ke nunawa manzo Allah yana kokarin ya hada shi da Allah ne la yazalu lisanuka radban min zikrillah ana buƙatar bawa ke ya zama kullum yana cikin ambaton Allah ta'ala shi ya saka in ka duba abin da ya shafi azkaru zikiri mafi yawa in qur'ani yana magana akan zikiri sai ka ji baya kawo baya ma addadawa ya ce ga iyaka a'a shi kawai ana so ne a ambaci Allah da yawa kuma ambace shi kullum kullum kuma da yawa sai ka ji Allah ta'ala ya ce a azkurkum ku ambace ni ni ma sai ambace ku ka dubi girman Allah yadda Allah yake da girma amma sai yake yake gayawa bayi cewa kuruni ku ambace ni azkurkum ni ma sai ambace ku an ce wannan ayar ko kuma wannan falalar ko wannan baiwar duk al'ummar da suka shuɗe na baya ba al'umma da aka yi wannan in ba mu ba mu ne kaɗai Allah ya keɓe ya ce mana fuzukuru ne ya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ambace ni a zukurku ni ma sai in ambace ku kenan ka duba ayar abin da take nunawa tana son ne kullum bawa ya zama yana tare da Allah kawai kullum ya zama kana tare da Allah ne saboda zikirin Allah a kowane lokaci zikirin Allah a kowane yanayi zikirin Allah a duk inda ka tsanci kanka kana cikin fazukuru ne ne ku ambace ni inji Allah ta'ala sai ce a zukurku ni ma sai in ambace ku ambatan Allah sannan in ka duba kuma a duk inda aka kawo sai ka ga Allah yana maganar zikirin da yawa mu duba annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya kishi gurin Fir'auna da ya nuna masa cewa ga inda za ka je ga abin da za ka kai ga sakon da za ka isar bayan ya roƙi Allah da cewa rabbi Shira, li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna afi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri da ya roƙi Allah wasu abubuwa a bude mar kirjinsa a sa mara haƙuri a bashi juriya a warware mar kullin da ke harshen sa a sauƙaƙa mar al'amura sannan a bashi ɗan uwansa wanda za su tafi tare ya ƙarfafa shi wajen tafiyar wa ashiri ko fi amri ka samun ɗan kwana ya zama muna tare kamar Allah ya tambaye shi me yasa kake so ku yi tafiya tare sai annabi Musa ce kai nusabbi haka kasira wannan zukuraka kasira muna so ne mai maka tasbihi da yawa sannan kuma mu ambace ka da yawa mu yi zikirin ka da yawa a tasbihu wa zikirin ya zama suna da yawa sannan haka da Allah ya tura su cewa ku tafi gurin fir'auna iza ba ila fir'auna ku tafi gurin fir'auna kai da dan uwanka a harun me ya ce musu a cikin maganganun sai ya haɗa musu da cewa walatan ya fi zikiri kar ku yi sakaci a cikin zikirina wacan ambatona kar ku yi sakaci sannan haka shi kansa annabi musa a lokacin da allah yake gaya masa cewa a ƙimis salata sai ce li zikiri a salata li zikiri wannan duka in ka duba ana nuna annabi musa me ana nuna annabi musa fa'ida ta zikiri ambaton allah ta'ala domin shi wani abu ne wanda yana haɗa allah da bawa ne sannan alƙur'ani mai girma da ya lissafo makamai da ya bawa wannan al'umma makami na ƙarshe shine sai ciki da magana ta zikiri ambatan Allah da ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati kaga wannan duk makamai ne na maza da mata was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal furuja furujahum walhafi hafizati sai Allah ya kife da wazakirina Allah kaseeran wazakirati da masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata me Allah ya tanada musu sai ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu maghfiratan wa ajran azima da gafara da lada mai girma haka in ka dubi hadisin da imam bukhari ya ka hadisi a cikin kitabun tauhid haka imam muslim ya kawo shi a cikin azzikir wa du'a haka imam abu isa tirmizi ya kawo a cikin sunan ɗin shi hadisin abi huraira yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ta'ala yana cewa ya ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza da'ani wata ruwaya ta ce wa ana ma'ahu iza zakare ana inda zanni abdi bi yace ni ina nan inda bawa na ya zace ni ma'ana inda ka zace Allah to Allah yana gurin ana inda zanni abdi bi shi yasa ma shi Imam Abu Isa Tirmidhi ya kawo shi a husnul zanni billah ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na ya zace ni sannan sai Allah ya ce kuma wa ana ma'ahu iza da ani ni ina tare da bawana iza da ani lokacin da ya kira ni ma'ana lokacin da yake ambato na lokacin da yake zikiri na to ni Allah ina tare da shi ka duba irin wannan ma'iya wa ma'ahu iza da ani ina tare da shi lokacin da ya roƙe ni ko ya kira ni ko ya ambace ni to idan muka dubi wannan hadisin da waɗancan ayoyi me suke nuna mana suna nuna mana falalar zikiri sannan zikirin kansa fa'idarsa shine yana matsa bawa ne zuwa ga Allah shi da zaran ka matsa Allah to kana ta duniya ne daga zaran ka samu Allah to ka bar duniya ne gaba ɗaya ka zama na Allah a lokacin da ka zama na Allah to ka kai matsayin da ake bukata a yanzu ba za ka kalli komai ba in ba Allah ta'ala ba domin ana wanke ma zuciyarka ne idan zuciyar tawanku ta yi kyau ba kowa a ciki ba komai a ciki sai Allah baka san tsamai da kai makamin da baka san komai ba sai Allah baka san kowa ba sai Allah to idan ka kai wannan makamin inda misali wani zai wani abu ba za ka kalli wannan abun ba kai abin da za ka kalla a jikin abin kawai Allah za ka kalla Ba ka buƙatar sanin komai sai Allah ta'ala zuciyar da take da wannan aka kore mata komai aka sa mata Allah a ciki to babban abin da zuciyar take mai ita shine tana nuna mara karka kallo komai sai Allah ta'ala inda za a masa wani laifi shi a gurin sau nabin ba laifi ba ne haka abin yake haka Allah ya tsara shi idan ya rasa baya tunanin wani ne yasa ya rasa A Allah in ya samu ma Allah sannan haka in fita zai fitansa na Allah ne in zai dawo dawowarsa ta Allah ce zaman shi Allah tashinsa Allah komai nashi kawai shi Allah kaɗai ya sani to shi saka sai bayan Allah suka shirya irin waɗannan abubuwan irin na anyanin na bayan Allah sufaye don me don su kai bawa ga Allah ya zama kamar haka wata rana wani sahabi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallahi mata yas'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama mata kiyamu sa'a yaushe ne tashin kiyama kaji ba yana tambayar manzo Allah ne an kiyami sa'a daga tashin kiyama mana yaushe ne za a tada kiyama faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila salati falamma qada salatahu qala aina ar-rajul allazi yas'alu an qiyamis sa'a da aka tambaya annabi shi ne tashin kiyama lokacin lokacin sallah ne sai annabi ya tashi aka tada ikama aka yi sallah bayan ya sallame sai yake tambaya yace ina mai tambaya akan tashin kiyama wannan mutum sai yace ana ya rasulullah ni ne sai manzo Allah ya ce ma adatta laha me ka tana dawa kiyamar kake tambaya ta yaushe ne wannan sahabi sai ce ma a attu laha kabira salatin wala saumin illa anni uhibbu Allah wa rasulahu yace ya rasulullahi ban ko azumi ba da su nake tinkaho ba a'a illa anni uhibbu Allah wa rasulahu face kawai ni ina son Allah ina son manzon Allah ka dubi maganar illa anni uhibbu Allah ni ina son Allah wa rasulahu kuma ina son manzon Allah yana son Allah yana son manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to mu duba shi shi sahabin me yace sai ya ce ina ina son Allah ina son manzon Allah sannan kuma sai manzon Allah ya ce masa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ya ƙara masa da cewa anta ma'amman ahabbabta kai ma kana tare da wanda kake so kenan ashe tun da yace yana son Allah yana son manzon Allah yanzu yana tare da wa kenan yana tare da Allah yana tare da manzon Allah to gaya min maƙiyar da take sama da wannan babu idan bawa ya samu Allah ya samu manzon Allah ya samu duniya da lahira idan bawa ya rasa Allah ya rasa manzon Allah to ya rasa duniya da lahira gaba ɗaya kaga ba wannan bawan ya ce ni ina son Allah da manzo Allah sai annabi ya ce anta ma'a man ahabbta almar'u ma'a man ahabba shi yasa ma Imam Anas shine mai hadisin sai yake cewa fa mara aitu ban taba ganin yace farihal muslimun ba'dal islami Faraha, bi haza tunda aka yi musulunci bayan ni'ima ta musulunci yace ban taba ganin sahabbai sun nuna farin cikinsu kamar irin na wannan ranar ba a ranar da manzo Allah ya kawo bayani akan tambayar da aka masa na tashin kiyama ce wannan ya ce ga dalili ce masa anta ma man ahbabta ko almar'u ma man ahabba to sahabai bayan farin cikinsu akan musulunci ba wani abu da suka yi farin ciki akan shi kamar wannan magana da manzon Allah ya yi. to kaga idan ka duba wannan abin da ke nunawa shine ashe ka samu zama kai na Allah ne ka samu zama kai na manzan Allah ne wata falala ce mai girma to ne su bayan Allah ya suka kama hannayen mu suke so su ɗaura mu akan hanyar da za ka bi ba tare da wahala ba don ka cimma wannan makamu wannan shi shine hanyar a baka auradunka da azkarunka yasa akwai hadisin a ah, hadisin Abu Sa'id al kudri shi ma imam muslim imam abu isa tirmizi ya kawo shi wanda hadisin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ayyul ibadi abdalu indallahi darajatan yawmal qiyama wai a cikin bayi suwaye ne suke da mafi daraja maɗaukakiya ranar kiyama a gurin Allah wanda a ranar kiyama in ana neman wanda suka fi kowa daraja a cikin bayi suwaye haka aka tambaya ne amsa da manzo Allah ba sai ce azzakiruna Allah kasiran masu ambatan Allah da yawa su suka fi kowa a gurin Allah sai sahabin ya ce fa qultu ya rasulullah wa min al-gazi fi sabilillah yanzu su wannan baya har sun fi wanda zai dau takobi ya je yaƙi kafirai su kashe shi ko ya kashe su darajarsa da matsayinsa har ya fi na wannan sai manzo Allah ya ce law daraba bi sayfihi fil kufari wal mushrikin wan kasara da zai shiga cikin kafirai su ya sare su ya sare kafirai da mushrikai da A ta in kasara waqta daba daman har ya zama takobinsa saboda tsara takobin ya kankalle ya kakkarye ya haɗu da jini zai ce lakana zakiruna Laha kasiran wanda suke ambatan Allah da yawa Abdalu darajatan inda Allah sun fi waɗannan masu zuwa yakin mafi ɗaukakar falalar girma a wurin Allah ta'ala to ka duba ashe waɗanda suke azkaru wanda suka riƙe azkarunsu suna yi darajarsu da girman matsayinsu har ya fi mai zuwa gurin yaƙi fi lahi sannan haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa sahabbai ce ala ukubirukum bi amali a'malikum wa ha inda malikikum wa arfa'i ha darajatan shin bana ba ku labarin mafi alkhairin ayyukan ku ba wanda kuma ayyukan su suka fi daraja su suka fi matsayi a gurin Allah mahallicin ku sannan shi aikin nan shi yafi daukaka cikin darajojin ku wa kair lakum min infaqi zahabi wal warqi wannan aikin yafi ka je ka ce da zinare da azurfa wa kair lakum an talqau aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqahum shi ya muku dau takobi ku jin ku yaki kafirai su kashe ku ko su ko ku kashe su qalu bala sabai suka ce muna so ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce zikrullah wannan shine zikirin Allah to haka manzon Allah ya ta jawo hankalin bayi yana nuna musu falalar wannan zikiri to yasa shi shehu tijani radiyallahu anhu hanyar da zubi ya ɗaura bayan Allah don su cimma wannan wannan falalar shi da wa tijjani sai ka sa ta tijjaniya to ya ɗariƙar tijjaniya take ɗariƙar tijjaniya abubuwa ne guda uku a ciki ɗariƙar tijjaniya rukunan nan guda uku suka yi ɗariƙar tijjaniya istighfari salatin annabi la ilaha illallah wannan su ne manyan rukunai na ɗariƙar tijaniya istighfari salatin annabi la ilaha illallah sannan sai aka sako a wannan abubuwan da ake yi sai aka sa su a cikin wasu abubuwa guda uku har yanzu abubuwan nan guda uku su ne akwai lazumin safe da yamma akwai wazifar ka imma da safe imma da yamma sannan akwai zikirin juma'a wannan su ne dariƙar tijjaniya dariƙa shehu tijjani ita ce kuma faida ta shehu ibrahim radiyallahu anhu shi saka yanzu misali in ka zo za baka dariƙa shehu Tijjani ya kalle ka in zai baka dariƙa da ya gama ganin ka ya kare ba kallo kafin ya baka ɗariƙarsa ta tijjaniya sai ya kafa maka wasu sharuɗa sai ce ɗariƙar tijjaniya tana da sharaɗi kafin in baka duk da cewa shi bai ambace ta ɗariƙar tijjaniya ba mabiya ne suka sa mata suna ɗariƙar tijjaniya ma'ana ɗariƙar da ake jingina ta ga shehu tijjani kamar ka ce ƙadiriya saboda ana jingina ta ga shehu sidi abdulkadir jelani kamar ka ce na ƙashabandiya ko ka ce rufa'iyya duka ana jingina su ne ga waliyan da suka asasa wannan ɗariƙa ta shau tijjani sai aka amince ta tijjaniya saboda jingina ta ga mu'assasin ta na farko shine shau tijjani to kafin ya baka yana daga sharaɗin ta sai ce shine na farko kiyaye sallah lokaci biyar a jam'i kiyaye sallah lokaci biyar a jam'i sannan na biyu biyayya ga iyaye na uku ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ɗariƙun sufaye duka gaskiya ne amma ba zai ka karɓi ɗariƙar shehu tijjani ka karɓi wata ɗariƙa ka haɗa su kana yin su su biyu ba a in ma dai ka yi tashi ka bar waccan in ma ko kuma ka yi tashin ka bar waccan ko ka yi waccan ka bar tashi amma shi a ƙa'idarsa ba zai ka haɗa ɗariƙu guda biyu ba ba kuma idan baya son waccan ba a'a shi tashi kawai haka ya ajiye ka'idar sharaɗin ba a haɗa ta da wata ɗariƙa sannan ba a saɓa wa iyaye sallah lokaci biyar sai ce to ai kuma ba zai iya kiyaye sallah lokaci biyar a jam'i ba to shehu tijjani ba zai baka ɗariƙarsa ba haka nan in aka same ka mai saɓa wa iyaye to ka karya sharaɗin ɗariƙar Tijaniya. in aka same ka mai wasa da sallah ka karye sharaɗi na ɗariƙar tijaniya haka nan in aka same ka kana haɗa ta da wata ɗariƙa to ka karye sharaɗi na ɗariƙar tijaniya sannan ba a shan taba idan kana shan taba to ba za a baka ɗariƙar shehu tijjani ba in ka karɓi ɗariƙar tijaniya ka sha da Allah ka bi salon ka dubi salon da yake bi wajen bada da ɗariƙa salon kawai za ka duba hanyoyi ne wanda in an bi su ana mai ana so a mai da kai ka zama a jam'i sannan bin iyaye ba a so a saba wa iyaye wai inda za ka ɗari ɗariƙa tijaniya kar ka sha taba kar ka haɗa ta da wata ɗariƙa kaga wannan duka me yake nuna ma ana so ne a mai da kai mutum to da an baka an lakana maka ita sai a ce maka akwai zikirin safe da na yamma lazumin ka na safe da yamma da safe ne shine zaka yi istighfar 100 salatin annabi 100 la ilaha illallah 100 haka da yamma ma kana da istighfar 100 salatu annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari istingifari salatu annabi hailala istingifari ne shine astagfirullah astagfirullah za ka yi ta yin shi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu samaa alaikum midrara lakum anhara istighfari zai kankare ma zanubanka gaba daya sannan sai salatin annabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashiran salati ɗari a a lazimin safe da yamma istighfari ɗari salatin annabi ɗari na kuma shehu tijani ce ko da wace sigar kowane irin salati zaka iya kawowa da kowane salati zaka iya lazumin ka na safe da yamma salatin annabi ba sai ma bayani akan falalarsa ba abu ne wanda yake matsanta da mutum jikin manzon Allah zai kai ka kusa da annabi domin da zaran kai wa annabi salati ɗaya to Allah zai maka salati goma mala'iku su maka goma goma in kai wa annabi salati goma Allah da mala'iku za su yi maka ɗari ɗari in kai wa annabi salati ɗari Allah da mala'iku su maka dubu dubu in kai wa annabi salati dubu manzo Allah yace za a markatibu katibi inda babin janna yawmal Dan ranar alkiyama annabi zai sa a nemo ka kofar aljanna sai ya jiga ka fada ka gata shi ka ji irin wannan falala sannan ka in kai wa annabi salati daya banda lada goma da za a rubuta ma banda wancan salatan kana da lada goma kana da kankare zunubi goma ka sannan za a daga ma daraja ka so goma duka cikin salati ɗaya ba ka dubi yawan mala'iku wanda Allah ce ma ya alamu da rabbika illa huwa a ce ma duka dawo Allah ta'ala da kai shi shi zai ma salati in kai ɗaya shi kuma sai maka goma dan sanin girman salatin ma in ka kula ba kai kake yi ba Allah ne ke yin kayansa dan da Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati ya kuwa wannan imani ku yi wa annabi salati ku sallama mar sallamawa idan ka duba Allah yana yi wa annabi salati mala'iku suna yi wa annabi salati to sai Allah ya ce mumine kuma ku yi da ayyana ta sauka sai da manzo Allah ya nuna sahabbai da za su sai ya ce musu qulu allahumma salli ala muhammadin ku ce Allah ka yi wa annabi salati ah shi Allah ya ce ku mumine ku yi dan a nuna maka girman matsayin salati ba kai da salatin da za ka yi wa annabi sai ka dawo gurin Allah lokacin da za ka yi wa annabi salati kai ne za ka ce ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya Allah ka yi wa annabi salati a daman Allah yana yin salatin sa yi inna Allahu malaikatu yusalluna ala nabi to yanzu kai ake so ka yi dan a nuna maka baka da abin da za ka ba annabi sai Allah ya ce to annabi ya ce koma gurin Allah Allah shi zai min salati sai ka dawo gurin Allah sai yi cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad duk siga ta salati sai an haɗa ta da Allahumma wani wa usalli wa usallimu wani duka da barbaru ne kai na malamai amma ba ka da wani wa usalli wa usallimu naka da kanka dawo gurin Allah sayyidina Muhammad ya Allah ina so ka yi wa annabi salati sai Allah ya karba dama yana yin nashi kuma sai dawo kai ma sai ya yi maka bayan ya yi maka ɗin kuma sai Allah ya ce a rubuta wa bawana kamar shi ya yi salati ka dubi matsayin salati kuma da ka yi salati mala'ika zai ɗauka har cikin kabarin annabi zai to saboda haka yan uwa wannan salati kenan to za ka yi ɗari haka la ilaha illallahu za ka yi ɗari la ilaha illallahu kuwa in ka faɗe ta ba ta zama ita kadai sai ta zo ta haɗe da ƴar uwarta duk zunubin da ta tada a tsakani za ta markaɗe shi ne duk mai la'ila illallah bai da zunubi to za ka yi ɗari haka za ka yi ɗari da yamma ka yi istighfari ɗari salata annabi ɗari na safe lokacinsa bayan sallar asuba har zuwa zawali duka lokacinsa ne in ya zamana bayan zawali to na ka shiga karaye ka shiga karaye har zuwa faɗawa rana na yamma kuma daga bayan la'asar lokacinta ne daga nan har zuwa huduwar alfijir in ya kai huduwar alfijir to za ka shiga ƙara'i ne kuma yanzu yanzu in ka ɗauki istighfarin ka ɗari salata annabi ɗari la'ila ilaha illallah ɗari na lazumin safa da yamma kawai in ka shekara ɗaya kana yi kowanne ɗaya a cikin ukun nan kana da dubu saba'in da biyu kana da istighfari dubu saba'in da biyu kana da salata annabi dubu saba'in da biyu kana da la ilaha illallah dubu saba'in da biyu kowanne haka istingifari haka Salatu annabi haka la ilaha illallah shekara ɗaya kawai kana da yawansu haka kuma suna nan da su za su kaje kiyama don Allah gaya min da wanda yake yin wannan da wanda baya yi za su zama daidai la yastawiyani abadan ba za su taɓa yin daidai ba sannan in ka dawo a wazifa shi ma duka uku nan ne a ce istighfarin ne salatu annabin ne hailalan ne da an bude ana da istighfari talatin astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum za a yi talatin idan aka yi talatin sai a zo a yi salatul fati hamsin shehu tijani ce a cikin wazifa ba a yin salatin annabi in ba da salatin fatihi ba amma a a ka na safe da yamma za ka iya yin salatin da kowace siga ta salati amma in ka zo a waziba ba zai yiwu ka kawo wani salati ba sai da salatin fatihi za a yi hamsin ana gama hamsin kuma sai a kawo hailala ɗari bayan hailala ɗari sannan kuma sai a yi jauharatul kamal shi ma salatin annabin ne tsagwaransa a ciki za a yi goma sha biyu wannan shine wazifa to sannan haka in da safe ne kuka ɗauka za ka yi da safe in da yamma ne za ku iya yi da yamma akwai masu yin safe da yamma ma to haka zikirin juma'a sallar la'asar in rana ta zai fadawa sai a dubi lokacin da akalla a samu la ilaha illallah kamar dubu kowa ya samu dubu dubu na la ilaha illallah shi kuma jam'i ake yi ita ma wazifa jam'i zikirin juma'a ma jam'i sannan lazumin ka shine zaka zauna ka yi shi kai kadai safe da yamma akwai hadisin da ma ya nuna in lazumi ne ka zauna kana yi wannan mala'ika ma baya shiga tsakanin da kai da wannan lazumin tsakanin lazumin da Allah mala'ika baya shiga domin sirri ne tsakanin Allah da bawansa Allah zai ci mala'ikunsa ku kauce wannan abin bawa na a asirri ku bar ni ni da shi Allah ne kaɗai zai karɓi kayansa zikirin juma'a kenan to yan uwa idan muka duba da Allah a cikin wannan da wanda zai tare waɗannan ya zama yana da su mala'ika mutuwa ya karɓi ransa ya je kabari a tashe shi yinin kiyama ya je da tilin waɗannan abubuwan Ga shi a shekara ɗaya ta aka ce kana da dubu saba'in da biyu na lazimi kaɗai, banda na wazifa banda na zikirin juma'a gaya mu wani wanda zai je da wani aikin da ya wannan to shi ya saka sai aka lazumta maka shi aka ce in ka karɓa shirin sha a sharaɗinsa har yanzu in ka karɓa ba bari ba fita inda za ka sakaci a yin jam'in ta ma sai ka dawo maka tajiridi haka ko a cikin mota aka ce in ta kama dole sai kai. saboda cika alkawari wa ahu bil ahad innal ahada kana mas'ula yuhuna bin nazir wa kafuna yau makana sharruhu mustadira dole ka cika alkawari tun da ka karba ko a mota ne sai aka ce ka yi haka in ma zikirin juma'a ne kai kaɗai ta kama ka yi a cikin mota ana tafiya in ka daidaici lokacin da rana ta kusan fadawa haka in ma wazifa taka ne ko a mota ka yi karka ce sai ka zo ka sauka sharaɗin kawai shine in a mota ne in ka zo gurin jawharatul kamal shi ba a yin shi a cikin mota maimakon jawharatul kamali sha biyu sai ka bar jawhara sai ka kawo salatul fati guda ashirin in kai wannan shikenan ya ɗauke maka jawhara to haka malamai duka sun rike murya akan wannan wai dan mu samu wancan wusulin da ake faɗa dan ba kai ga wancan wasulin da ake faɗa a ce bawa yayi wusuli ya kai matsayin da ake bukata ya kai to yan uwa ba a kaiwa ga wannan makamin shi saka ma Allah ta'ala ce wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin malamai suka ce man zayyana zahirahu bil ijtihad zayyana Allah asrarahu bil mashahid bil mushahada bil mushahada can bil mujahada man zayyana zahirahu bil mujahada zayyana Allahu asrarahu bil mushahansa da kokari da wannan abubuwan da muka faɗa to shi kuma Allah sai zayyana sirrinsa bil mushahada da mushahada mushahada shine za ka kai matsayin da baka ganin komai sai Allah kawai ba komai a gurin ka baka san komai ba ka san kowa ba kai yanzu Allah ka sani kawai saboda haka ƴan uwa wannan shine kaɗan daga cikin ah, dan abubuwan da na falala da suke cikin wannan tafarki mai girma saboda haka tabbatar bai karɓi wannan hanyar ba to yi ƙoƙari ya samu bayan Allah su laƙana mar saboda ya zama yana da ne sai kayi ba kamar yanzu ba damuna ta kama ba damuna ta kan kama an yi noma wani ya je yanzu ya sa dawa da hatsi kadai a gonar shi ba za a ce me yasa baka sa riɗi da wake ba Ya wannan ya sani kawai da kaka ya ka abinci jirgi a gida in sayarwa ne ya kama ma abincin zai ɗauka ya sayar ya yi bukatunsa yayi babu laifi amma shi kuma zaidu da ya tashi noma sai ya sa da nan kuma sai ya sa da wake shi amru bai sa riɗi da wake ba a'a shi kawai ya tsaya iya hatsi da dawa amru sai ya samu hatsi buhu dubu ya samu dawa buhu dubu shi kuma zaidu da ya tahi sawa sai ya sa hatsi buhu ya samu hatsi buhu dubu ya samu dawa buhu dubu kaga suna daidai da amru a can a ɗaya sa guda biyu kuma na riɗi ya samu riɗi buhu dubu ya samu wake buhu dubu da Allah za su yi daidai da zaidu da amru ba za su yi daidai ba tunda shi amru bai sa wake ba bai sa riɗi ba shi kuma zaidu ya sa wake ya sa riɗi in a hatsi da dawa sun yi daidai to a wannan waken da wannan riɗin ba za su taɓa yin daidai ba to shi yasa ake buƙatar al-islam makarƙi musuluncin ka zaka yi ta yi babu laifi amma dole ka haɗa da waɗannan abubuwan don ka samu inganci ka je wa Allah baka da komai na laifi ka je ka samu zama kusa da manzan Allah yinin kiyama ka samu kusaci da Allah da manzan shi a yanzu idan ka je asibiti likita ya dube ka me zai fara ce maka kai ka kai kanka asibiti ba amma da likita ya dube ka sai ya ce maka amma kanka yana ciwo ko dole ka ce masa haka ne saboda ƙwarewarsa zai ce ma kana tare sai ka ce eh sai rubuta ba ka bacci sai ce eh sai rubuta sannan kana yawan zazzabi da daddare eh sai rubuta ba fa guri ne kuke kwana da shi ba amma duk abin da ya zo zayyano maka a jikinka sai ga haka ne ana gaba sai ce to yanzu abin da nake bukata da kai ah, ka je a yi test ɗin jininka sai a yi test jininka a gani me a ciki da hanyar wani test ɗin ne zai nuna akwai typhoid akwai malaria akwai wasu abubuwa a ciki da na'urar ta fitar sai ya rubuta sai a dawo masa da takardar report ɗin cewa ga matsalar da ke cikin jininka shi ke kama ka wannan matsalar daga nan shi kuma zai tura ka famasi shi kuma a can ne za a baka maganin da za ka yi amfani da shi da ka zo zai baka magani akwai typhoid akwai malaria ya kona maka jini sai an baka ma wanda zai kara ma jini ba haka bane sai a baka magunguna a tura ma a cikin wasu yan ledodi ko a cikin wasu yan takarda sai a ce wannan ka sha bibbiyu so uku sai a ce wannan kuma guda uku na shanye su lokaci daya sannan sai a ce wani wasu magunguna ne guda uku har da hoton sauro a jiki sai a ce shanye shi gaba ɗaya muna so ya kashe maka malari da ke jikinka wannan kuma sha biyu su uku a yini shi kuma wannan sai a ce kullum ka sha ɗaya shi kuma wannan sai a ce a sati ake bukatar ka sha kwaya ɗaya kawai sai ka yi sati sai ka sha sai sati ka kara sha in ka samu kwanaki ka za ka dawo mu kara gwadawa mu gani cutar ta zama babu ko akwai ta har yanzu za ka yi musu da likita za ka ce wannan bid'a ce za ka ce wannan ba hanyar musulunci ba ne ko kafiri ne ku ya rubuta ma dole ka yadda kuma ka zo ka yi amfani da shi in ka bi ka'idar da ya ɗaura ka a kai to za ka samu waraka in ka saba ba matsala za ka samu innal mu'allima wa ke lahuma la yansahani izahu malami kure ba. da malami da likita ba yadda za a yi ka samu zaman lafiya inda ka je gurinsu in baka girmama su ba to shi ya saka wannan gangan jikin ya gyara shi kuma shehu tijjani shehu ibrahim radiyallahu anhuma da sauran shehunanmu su ruhin suke gyarawa da ka je gaban shehu tijjani ka zo na da ya dube ka kawai sai ce kana da yawan zunubi kana yi da mutane haka ne shehu kana zagin jama'a haka ne shehu ina ta rubutawa kana yawan ƙarya a cikin kasuwancinka haka ne kana zaluntar iyalinka haka ne makocinka yana binka bashin haƙƙi haka ne shi duk ana rubutawa da an gama rubutu sai ce to akwai buƙatar aje a gwada jininka akwai aje a gwada jininka da ya ɗau wani abin da ake sa a kunne ya ɗaura a jikin zuciyarka inna fil jasadi la iza salaha salaha jasadu kulluhu wa iza fasada fasada jasadu kulluhu akwai cuta ta ƙeta a cikin zuciyarka akwai cutar ƙiƙi juna a ciki ka je a yi test ɗin jinin ka kawo mu report ɗin da ka ɗauko takardar ka zo lab ɗin da za ka zo a yi ma gwajin kana zuwa kuma in ka leƙa zai gaishe Ibrahim ne a zaune shi zai gwada jinin naka Shehu Tijjani ya ko turo ka yi eh to shi na bara a yi test ɗinka ana gamawa in ya bada report ɗin ka dawo da Shehu Tijjani shi zai rubuta ma magungunan je ka famas kana zuwa shikenan mukaddamai ne a zaune da ka zo shikenan za su dube ka kawai to wanda aka rubuta ma eh sai ya ɗauko leda sai ya ɗura maka istighfar ɗari a ciki sai ya ɗura ma salata annabi ɗari sai ya ɗura maka la ilaha illallah ɗari sai ce kaga wannan da safe ka sha ɗari ɗari da yamma ma ka sha ɗari ɗari sannan sai a ɗebo maka wasu guda uku manya-manya guda hudu sai a ce su kuma na so ka shanye su lokaci ɗaya sai ɗura hamsin ya ɗura ma hayalala ɗari ya zuba maka jauhara goma sha biyu shehu ya zan yi da zai ce a ah, wannan gaba ɗaya za ka haɗa su ka shanye su lokaci ɗaya sannan sai ya ƙara baka na yamma sai kar ka juya sai ya kira ka ce a ah, zo mana ga wannan su kuma guda bakwai nan duk sati ne zaka sha ɗaya sai ya ɗora maka a ya ce sati in ka sha ɗaya kar ka ƙara sha sai sati wancan na farko ɗari ɗari su uku shine lazumin ka na safe da yamma wannan guda hudu aka ce shin su lokaci ɗaya wazibar ka wannan kuma da aka ce su kuma ka sha a sati zikirin juma'a kaga wancan likita ne ya rubuta ma kabi ka samu alhamdulillah to yanzu wai ruhin ka ake so a gyara maka da ka sha wannan na 'yan shekaru shikenan ba ruwanka da hasada ba ruwanka da keta ba ruwanka da keke juna ba ruwanka da zalunci iyali ba ruwanka da zaluntar makota ba ruwanka da yawan fada ba ruwanka da ƙarya ba ruwanka da abin nan rantsuwa akan ƙarya ba ruwanka da zalunci cikin mu'amala na kasuwanci ko na zamantakewa zaka iya zama da kowa lafiya domin duk wanda ka zauna da shi ba shi kake gani ba Allah kake gani babu shi kenan an gama an magance ma duk matsalar ka to wannan shine yan uwa fa'idar karɓar irin wannan aura buka yi karka damu da cewa bid'a ce ba hanyar gaskiya ba ce annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'in ba su yi ba a ina yanzu annabi da sahabbai a ce bai sai istighfar ba zai yi annabi da sahabbai a ce ba sai salati annabi ba zai yi annabi da sahabai a ce ba la ilaha illallah a su zai yiwu ai ba zai yiwu ba ai waɗannan abubuwan su ne Musulunci, ma gaba ɗaya illa iyaka kawai an baka ne lokaci aka lazumta maka ka je ka yi su saboda in aka lazumta ma ba za ka bar su ba wannan shine yan uwa yanayi na lokaci zan takaita a nan da farko dai na kama da magana riko da sunna fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma da na nuna mana cewa duka abu ɗaya ne da ita yake tijani da sunna duk abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne riko ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kan wannan tafarki na auratu, to ya riko da sunnar manzon Allah ne saboda haka sa haƙori ka riƙe haƙorin ma fiƙa kar ka bari wani zai bincike maka duk yadda za ka yi kar ka bari riƙe da hannu ka sa haƙori ka sa fiƙa ka riƙe abinka gam gam domin ita ce hanya ta tsira duniya da ta lahira Allah ya taimake mu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan mu duka abin da muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe mu ne Allah ta'ala ya fi mana waɗannan bayin Allah ‘yan uwa da suke ƙoƙari su ga sun haɗa irin wannan muhadarori masu albarka don mu ƙari junanmu dukanmu su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna shafukan da suke ƙoƙarin su ɗaura su yaɗa su ma Allah ya saka musu da alkhairi musamman babban shafin mu mai albarka shafinmu na Sufi Media Connect muna wannan shafi fata na alkhairi muna kuma roƙon Allah ya ƙarfafa wannan shafi da sauran shafuffuka duka yadda suke ƙoƙari wajen yaɗa addinin Allah su ma Allah ta'ala ya kaurara musu wajen ba su ladan aikin da suke yi da kuma ƙara musu arziki cikin arzikinsu gaba ɗaya mu ma sauran jama'a duka Allah albarkaci rayuwarmu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya yan Umar da suke kwance a nan damar da mu kaɗan muna roƙon Allah ta'ala ubangiji ya ji kansu da gafara ya gafarta musu zunubansu gaba ɗaya wanda ke cikin ni'ima Allah ya ƙara mar wanda ke cikin kishir haka Allah ya yi mar mu da suka bari kuma Allah ta'ala ya albarkace mu da shekaru masu yawa masu albarka na taimakon addini muna roƙon Allah ta'ala ƙasar data muna roƙon Allah ta'ala jihohinmu ƙananan hukumominmu unguwanninmu gidajenmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan anguwa Allah ya ƙara mata albarka malaman wannan unguwa Allah ya ƙara musu subati da haƙuri da juriya mazauna wannan unguwa Allah ya ƙara musu subati da haƙuri da juriya da riko da gaskiya ya albarkaci a gaba ɗaya wa akiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alhamdulillahi a yan wannan unguwa mai tarin albarka kun ji dai irin tsarabar da shi ne, zuwa da shi kuma wato kawai dai a jarabin su malam sai dai mai shiru amma lallai lamarin su sai dai kawai Allah ya kara musu san shi kara da malam saboda yau wannan fa masha Allah sun tafi alhamdulillah masha Allah su kusan ina ga a amma saboda wannan alƙawari suka yi suka tayi suka duk wannan unguwa duk wani daga nisan unguwarsu su zuwa nan da kuma yanayin yi na tafiya da gajiya amma kuma haka za ka ba mu lokaci kuma ga da irin gwalagwalan karatu da aka ba ka sha wanda kusan shekara aru aru za a iya shafi kafin a kai irin ilimin da ya shafewa ka su a wannan waje ba wa za mu ce da mu ce Allah ya saka maka alkhairi Allah ya ƙara ta mana rayuwarsa Allah ya ƙara albarkatar mu a wannan gari ta albarka da mutane idan idan sa ƙara masa lafiya a kuma wani Allah sallallahu alaihi wasallam domin wallahi muna matukar amfana da abin da waya baya muna hanya ba har mutanen wasu wurare da kullum a cikin rayu da nake a ce a Allah mu kisa da zuwa da mana mu da muke bangaren mita muna muna da abu da muke Allah ya kara mu lafiya kara mu kunci da wannan sallah da sunna kuma ku duba dai yanayin irin tsadan ban amma idan ba zai ce da za ta wallahi ba fifi kawai muke dauka muke bari amma ka zai tashi ko ayar da sun sai zo koma Allah zai saka masa alheri Allah ya kara kasance da wannan za mu miƙa magana zuwa ga Maulana Sarki Sharifai su buɗe mana a cikin taro da addu'a. Ah, ya assasa alhamdulillah alhamdulillah haka ake so kare to za mu mika eh, za mu mika babu wani kafin nan za mu mika ainihin malamar shi ma ya dan tafarin